أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين ويومنا يكمتن أسبر لسنين شاوكو ووتن ترى وتن رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai, wadda ta dace da biyu ga watan uku watan mari kalandar asafi shekara shida. a karo na goma sha daya allah ya sake hada mawa wannan masallaci mai albarka abuwa na karo na goma Allah ya sake hada mu a wannan masallacin ya albarka na juma'a na jama'a jama'atul zalatul bid'a wa iqamatu sunna da ke nan cibiyar kungiyar ta jama'atul zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a nan hausa kwata cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama a rubuce ta tamanin da tara ko ta 90 a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu al-imran karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta ɗari da tara yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ɗari da goma daidai da fatan allah ya taimake mu ya sa mu dace na roba allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin wannan haduwa ta mu allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar daukakar musulunci da musulmai kawai gabanin nan akwai hajiya amina daidai wadda ta aiko da taimakon marayu na naira dubu goma suna roƙon allah ya sa ka mata da alheri allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyuka allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukata ya ji gama gaba na wanda ya ce malam ina bin liman sai aka yi sujada ni kuma sai na yi ruku'u to ya sallah ta take ina nufin sujudu tilawa ana karatu a cikin alkur'ani ko a cikin sallah ana karatun alkur'ani sai aka zo yadda za a yi sujada Ya aka yi sujada shi kuma da ya ji kabbara ya ɗauka ruku'u aka yi saboda aka yi tafiya ruku'u da ya ce hukuncin wannan sallar babu komai kawai ya dago liman shi zai ci gaba da karatunsa shi kuma ya ci gaba da tsayuwa a lokacin da liman zai ruku kawai dai yana da kyau ma musu ringa lura da yanayin da limamin su yake ciki wani ina ina bin liman ne amma gangar jikinsa ce kawai a tsaye tare da liman amma hankalinsa da tunaninsa ba sa tare da liman din wani kuma yi yana wajen da aka funga koyarwar magabata irin wannan kabbara da ake ta da tilawa ba ita ce wanda ake ta za ka tafi ruku'u ba ko za ka tafi sujada a za ka sassauta muryar ka ne da haka waɗansu ma suke kar a yi kabbara ɗin kwata-kwata kawai sai dai ka tafi ka yi jada saboda ka duk wanda ya zai san ga abin da ka yi da haka su kansu limamai sai su da lura da wannan su rinka tantancewa mutane tsakanin sujada tilawa da kuma sujada ta ko kabbara ta tafiya ko ta aikin cikin sallah ina fatan mun gane wanda ya ce malam na ji malaman ahlus sunna sun karkasu a kan iran waɗansu na yi musu addu'a waɗansu kuma na allah wadai malam yaya abin yake ne ba haka yake ku haka yake ba ba haka kai ba ni asali irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na duniya ni ba na sa na a cikin su harkar siyasa da harkar abubuwa irin waɗannan duniya ba ta kuma na kan sa baki na a cikin su ba saboda ina da experience ina da karancin shekaru a lokacin da ƙungiyar jama'atul zalimin da awai kamata sunna ta rabu ta kasa bangaren jos da bangaren kaduna amma wani lokacin kai mun abuwa gaya muku na fara yin wa'azi akan bangaren gizala na kasa wa'azin abuja wanda ya haifar da rigimar ko ya fitar da rigimar ta fito fili sai kamari lokacin da shugaban kasa baban gida ya ba da motoci ya ba da kudi alayyar abadan taduwa daga marabi ya zo ba da kudi a wannan lokacin naira na gugan naira naira dubu tamanin a wannan safiyar na yi wa'azi na daga abin da ya haifar da mummunan tasiri a tsakanin 'yan ƙungiyar musamman malamai da gaske shine yakin gulf yakin gabas da tsakiya lokacin da iraki ta mamaye koyi to kan malamin tseren akwai masu goyon bayan bangaren kuwait akwai masu goyon bayan bangaren iraki wannan ya sa experience da na rike da shi da kiyayya da adawa da na gani a yi dona tsakanin malamai sai ya sa na kyamacin ringa sa baki na cikin waɗannan abubuwa kuma na jin tsoron kada dalilin haka yan uwa samun sabani har ki zaman to a tsaya wa addini aiki a kuma an yi wata manufa ta duniya aiki ni a fahimta ta babu dalilin da zai sa dan na da ra'ayi wanda ya saba naka akan wata fahimta da ba akan son zuciya muka gina ta ba sai kuma mu zama to abokan gaba akan hakan ta yadda za ka ji na sallah ne da ka sallah ta yadda za ka kafarta min kafarta ta yadda za ka kushe min na kushe ta yadda zan yadda har mu iya rabuwa mu keta kan al'umma saboda wancan hadisi ne a fahimta ta irin wannan kamata ya yi duk wanda yake da ra'ayi saɓani ya ji faɗan da allah yi wa sahabbai a lokacin da suka samu saɓani a kan munafukai da allah ce fa malakun fil munafiki na fi'atai me ke gare ku kuka rabu gida biyu akan munafukai da wanne dalili akan amerika da iran ahalus suna za su rabu da wani dalili me da akan dan a mai zagin sahabbai ne wa matar annabi kazafi ko matan annabi kazafi a kansa za ka rabu da dan uwanka dan yana goyon america waje ta ta kamar cewa da ta kafa cewa annabi amma ba ta zagin annabi ba ta ko kuwa a kai akan wannan wanda yana da wani musulunci ina yin wadannan ba za ka rabu da dan uwanka da wani dalili to babban matsalar da muka samu jama'a ko manyan matsalolin da muka samu ni a fahimta ta guda biyu ce zuwa uku matsala ta farko shi ne a wal bara ta yi rauni a cikin zukatanmu ƙida ta soyayya da kiyayya ta yi rauni a cikin zukatanmu ma'ana soyayyar da muke yi da kiyayyar da muke yi ba ta da wani mana daga Allah ko daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna yin su ne da muka ga dama jama'a aqidatul wala'i wal bara tana cewa duk wanda ya karkace wa Allah ya saba masa kake shi ko da babanka ne ko da wanka ne ko da kananka ne ko da dan uwanka ne ko da wane ne dinka ya saba wa Allah ya saba manzo Allah kake shi kuma karka goyi bayan sa amma ba mu da wannan yanzu wasu da suke kallon wannan abin suna kallon sa ne ta wani mafiya wata mahanga wadda duk da sun ɗauki aƙidar alwala wal bara sun saka ta inda Allah ya kamata yake su saka ta inda ya kamata ni a fahimta ta ba za ki haka abin da ya kamata ni a fahimta ta ahlus sunna su kalli wannan yakin na Iran da Iraki shine kazalika walli ba'd adh na ba'dan bima kanu yasbun Allah ɗin tsora azzalumai akan azzalumai zai buga kan azzalumai ya buga su su ci uban junansu ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi ƙarfi shi kuma Allah ya ƙara fashi ni a fahimta ta kenan abin da ya kamata mu ɗauka abu na biyu wanda ita ce babbar matsalar da take damun mu ita ce da abu ya faru muna manta tasiri ilimi tasis ilmi yana cewa idan muna ga wata matsala ta taso kar mu zama mu'tazilawa i'tizal aqida ce ta mu'tazilanci idan wata matsala ta taso kana da na gaba ilimi ko a shugabanci ko a kaza kai kai maza ka tsarma baki a ciki mu'tazilanci ne wafi abin da yake nan ya yi daga daga makaranta abu hanifa an tambayi abu hanifa menene hukuncin kaza kaza sai shi ibadar hukunci sai ya ta zala annawa daga na ka samu aƙidar mu'tazilanci ko da zuwa wajen duru khassa nace ko jiya ne nake cewa da yawa akwai wasu daga cikin ahlus sunna malamai daga cikin su ba wai mabiya ba in ka tsaya ka dauke su kana bidiyo sai ka kasa gane ba wata aƙida suke yi kana gane ahalin sunna ne kawai saboda musallatan mu suke sallah suna karantarwa irin tamu suna kasancewa tare da mu kuma suna yakar gida. amma kana biya sai ka kasa gane hawarijawa ne rafizawa ne mu'tazilawa ne murji'awa ne menene su sai ka kasa gane amma idan ka san aqida to na daga abin da kan kai su ga wannan shine wannan farar da baka kai ka sani ba kai ne muftin diyar ɗinka ba ba kai ne mai fatawa na ƙasar ku ba irin waɗannan matsaloli idan suka taso kuma za sai kai farar ka faɗa kana da mabiya to ka riga shi wa gabanin su faɗa da haka suka zo suka faɗa mabiyanka sun ce su ne maka hasada yanzu kai ba lura kayan rashin ladabi ba ba kai wa ilimi ladabi ba kai matsaloli Allah da kansa yake wai idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan wani al'amari ya zo mai girma ko na tashin hankali ko na farin ciki sai su yada kawai da sun yi hakuri sun mayar da abin zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah da masu ilimi da masu hangen nesa da bibiyar abubuwa su tabbatar da su sun gano musu ne hakikan wannan abin sai a fitar da matsaya guda daya to wannan kowa ita zai dauka amma lokacin da al'umma ta zama a tibar ta tibar ka kai to shi ke kowa sai zai faɗa abin da ya ga dama bil munasaba a dalilin wannan yaƙi daga ranar asabar zuwa yau na ji maganganu marasa daɗi akwai wani da yake ta duk hankali yanzu ka idan ka saba abin da ya fahimta kai ba ka da hankali duk ne hankali yanzu yana so ce yanzu ya mayar da hankalin kowa sai ya zama mai daidai da nasu ne zama mai hankali in ka saba kai ka zama baka da hankali ma hukaci ne ba a yin haka jama'a matsaloli na ilimi matsaloli irin waɗannan ana saukar da su ne a ma'abota iskin babu matsalar mu ta uku wanda yake ta kai mu ga wannan yanayin shine yau kowa isa riga ya iya kafa kyamara yi larabci fassara ko iya magana malami zai hada abin da ya ga dama karkashin wai doka ta ba shi yancin fadar albarkacin bakin da aka har addini sai fada albarkacin bakin dalilin haka ne yasa yau al'ummar musulmi sun fi sauraron 'yan fashin baki akan harkokin duniya akan yadda suke sauraron malamai ƙalin lahu ƙalin rasulullahi yanzu aka samu wani mai fashin baki zai maka fashin baki na duniya shi fa ba Allah a gabansa ba manzan Allah ba fi ba Qur'ani ba hadisi ba ba komai a'a wai shi mai fashin baki ne saboda haka in ya tsaya ya fasa shikenan sai a dauka to duk inda za ka yi kokarin ka kore ka ture mutane a kawon abin ba za ka iya ba da haka dalilin fashin baki ya sa mutane sun daina samun karfashi na addini karfashi na ilimi sun daina kawai yanzu abin da suke kallo suna kallon mai masu fashin baki suka faɗa da haka shi za su raya ta kai a matsayinka na mai addini ya kamata ka ringa tafiya tare da tarihi yanzu akwai wanda na saurara malami ne babban ƙasar nan ana sauraron sa abin da yake faɗa yanzu america idan ta je ta bige iran za ta bige iraki za ta bige ina ne har saudiya duk ya sa ajiyar ajiyar allah zai taba america sa'a tana ta buge kasashen musulmi har ta zo ta buge saudiya to da haka shi kenan ta mallaki abin nan ni fahimta ta tana can bamban da irin waɗannan kullum kullum kullum ka dinga tunanin wani yana da ƙarfi Allah yana ya fi shi karfi kuma Allah baya zalunci Allah ya sa kun fahimta a matsayinka na mai ilimi a matsayinka na mai addini ya zamanto kana kallon duniya inda 'yan duniya suke kallon ka kayi asara ta su baya bayan da yakin badar ba yakin badar bayan da yakin badar ba ba da azumi yakin yakin badar ba sabai sun ajiye azumi da suka fita da niyyar yakin suka fita me suka tafi akwai alamar sun tafi su yaki amma da abin ya zama yaki an yi yakin ko ba ba sun samu nasara ko ba samu ba menene yasa mu suka samu nasara tsabar imani me yasa suka samu nasara tsabar imani ne da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin badar da aka sha ya zaga wahala sai wahala annabi ya zo ya tsaya ina roƙon ubangiji yana cewa ya ubangiji in ta tahlik hadhihi al-isaba falan tu'bad ala al-ard in ka bari aka halaka wannan al'ummar ba za a sake bautar ka ba ban ya daga hannu yana addu'a a cikin sallah har sai da alkyambarsa ta tafi za ta fadi abubakar da sadiq allah ya kara masa ya daɗi zo ikama alkyambar ne mai masa ikama hannun manzo allah ya je yace ka fa ka munasha da suka rabbi wallahi da laqad sami'a wa sayansur menene imani yace wannan hada godan da kake wa allah ya isa haka wallahi ya ji kuma wallahi sai ya taimake ka ya taimake shi ko bai taimake shi ina yaqinin mu ina mu duk yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da waɗanda abubakar yaƙi yaƙin da Bakar yayi da wanda umar yayi da wanda usman yayi da wanda ali yayi duk yakin da aka yi har nan suna nunnun ka musulman yawa da tanin da sauran haka ne ko ba haka ba an samu nasara ko ba a samu sa'ad lokacin da aka yi alƙadisiyya karanta ne da suka tasa rumawa a gaba suka gudu suka je suka hau jiragen ruwa suka tsallaka ruwa ai sun ƙone jiragen ruwa ne musulmai da suka zo bakin kogi suka tsaya sai yanzu ya za sun gudu mai sa da yake rantsuwa yi da Allah ya ce wallahi in sama suka hawa Allah zai dauke mu ya kai mu sama ya ke su ita in cikin ƙasa suka shiga Allah zai fito mana da su ya ke su ita ban na sun tsallaka ruwa da ya kabbara izza bu dokin sai ka ruwan sai ga ruwan ya sandare suka ka ruwan suka wuce menene wannan yanzu duk waɗannan abubuwan jama'a sai mu karanta sunansa tarihi kawai an yi sunansa kenan ina ibra ina izina da muka musamman mu ahlus sunna da muke ta za mu yi abin da annabi ya rayu da magabata na kwarai a bisa za mu yi addini bisa fahimtar manzo Allah da magabata na kwarai to idan Allah bai mana irin wannan ba su a zaiwa jama'a abin da muke bukata shine mu kyautata imani amma ni yaqini na shine Allah ba zai ba America sa'a akwai ba Iran sa'a akan musulmi ba zai ba kawai bu guda ɗaya ne ni abin da nake kirgawa nasara shine idan musulmi ya yi yaƙi aka kashe shi nasara ya ce in ma shi ya kashe nasara ya ce da yawa yau tunaninmu na 'yan duniya ne aka yaki aka rushe mu mun samu an kada mu illa iya amma idan ba haka ba mece ce asarar da musulmi yake da ita a cikin fada tsakan to yanzu misali mu zo mu kalla abin da iran din ta yi ba amerika ce ta harbe ta ba da wanda dalili za ta kai hari koye da wanda dalili za ta kai hari umman da wanda dalili za ta kai hari bahrain da wanda dalili za ta kai hari saudiya duk kasashen da ta kai hari da wanda dalili za ta kai ba ta san ina amerika take ba idan amerika ko ba ta da makaman da za su kai amerika don amerika ta yi bez bez a waɗannan ƙasashen don me za ta kai hari manyan biranen ta kai inda bez ɗin amerika yake mana an fahimta saboda haka ni abin da nake tunani wani haɗin baki ne allah yake so ya maganta musulmai shi tun da tashin fari da ana ganin iran ta je za ta wani abin arziki a gabas ta tsakiya ko a falastin saboda kaza kaza kaza a ce bakin su haɗe da arna da haka maimakon mutane su tafi a basu su koma yan shi'a ana ganin iran ta yi wani abin arziki yanzu amerika ta ga ta gama bukatar ta wai wai karfafa iran ne kai baka karanta tarihi ka je ka karanta daga 1991 lokacin yakin ba wa ba su makamai a ɓoyi iran ta amerika take ba iran makamai kuma tana cewa da kuwait a fili tana tare da kuwait amma bai tana ne tana da'amin iran ƙarshe suka yi ƙarfin da suka yi amerika inda ta san iran tana da makamin da za ta harba zuwa amerika ba za ta kai mata wannan halin to amma me yasa ta kai mata ita kuma da ta tashi me yasa take kai hari duk kasashen suke kai hari har kasashen musulmi ne to da wani dalili to dama haka arna suke in suka yi amfani da kai suka gama da kai to kai shekara su da asirin su zai tono asirin su zai tono kawai abin da kake bukata shine ka koma ka je ka karatun ta mutu ka tsaya ka nutsu ka inganta imani tsakaninka da Allah ka yadda babu ranar da Allah zai taimaki arni akan musulmi haka Allah ya faɗa walai yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai taba ba da dama ga arna akan kafiri ga arna akan musulmi ba ba zai ba to gargaɗi ta waɗannan abubuwa da suke faruwa a samu nasara akan musa ba ka za ta ya dama haka rayuwa take yau gare ka ne gobe ga waninka in ka yi wannan annabi bai biya yaki ya sha wahala ba kun fahimta jama'a saboda haka waɗannan matsaloli farko mu dage da addu'a na biyu mu inganta imani mu daina dogara da siyasar duniya saboda za a ce wai da wannan ne kana da wani eh, tunani mai kyau ko kana kaza kana kaza matsalar tunanin duniya ko dogara kan siyasar duniya tana ɗauke ka sane maka ritaya ne ta maka transfer kwata-kwata daga tunanin addini zuwa ga tunanin ne duniya har ma abin da za ka dinga kawo nan soki da waye za ka dinga gina su ne akan me wannan tsarin ne da ka karmi damu don kada a ce da mu gidadawa ko da a ce mu masu tsohon addini muna bin tsohon tsari na addini ba mu da wayewa ko kaza karmi damu wannan ko bahaushe ita wai da tsoho ne da tsohuwar zuma ake magani wannan daɗin da kuke gani koma baya ce sai mutane sun koma kanta a sai an yi abin da wasu suke ta unguli ta koma gidanta na saniya sai an yi da suka ga lamar da'awa lamar jami'in Allah illa ilaihi kuma taballahu alaihim liya tubu to sai an yi wannan ba Allah ya ba mu labari ba suratul tauba da aka ji wajen yaki wa alla salasatul ladina qulifu ata idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba Allah alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim ai da suka gani suka yi ba wata mafita sai su koma zuwa ga Allah sai suka yi saranda suka koma ga Allah ana nan ana nan wannan shakkencin duk za a daina kowa zai da ya koma zuwa ga da aka jama'a mu dage da addu'a kuma kar mu damu da wannan harkar ta duniya wanda yan fashin baki wadanda ba abin da suka sani sai rayuwar duniya sai ya za a hada kaza da kaza a samu kaza kar idade kai kana da Allah ka dinga jin tarihi irin na sa'ad wadanda suka yi wa Allah rantsuwa kuma Allah subhanahu ta'ala ya barantar da su ka je inda za ka yi rantsuwa ka ce Allah sai ya kawo mafita kuma ya kawo mafita ya kalle ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ina da su bayi law aqsama Allah la barra da ɗayan su zai rantsuwa da Allah Allah ba zai dake kafara ba sai ya bar rantsa shi sannan waɗancan matsaloli guda uku da na lissafa ni kokari mu kiyaye idan muka yi wannan da izinin Allah duk wani wanda yake jin zai iya dagalar hancin musulunci ya fana kuma ku dinga tuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai addu'a ya roki Allah subhanahu wata'ala kada isa dora wani arne wani mutum wanda zai halakar da wannan al'umma gaba ɗaya kuma Allah ya masa wannan alƙawarin ba zai ba to idan aka zo aka rushe Saudiya ai rushe duk musulmi an fahimta to sannan ku dinga tuna hadisin ya guzu ka'aba a kotar randana da za su zo su yaki ka'aba su ka'abar suke nufi har sai sun je wani wuri wanda fili ne fetal usifa bi awwalihim wa akhirihim duk gaba ɗaya za su kife in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ku dinga tuna waɗannan da aka sai ku dinga samun ƙwarin gwiwa wannan shakiyancin duk da ake ku gane siyasar duniya ce babu inda za ta kai su 'yan duniya ne ita suka sani kuma a iya nan tunaninsu ya kare. randa duk Allah ya takawa eh, eh, abin nan tif ɗinsu allura shi kenan ta sace na malarar malayi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نعم وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم نعم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم لن يضروكم إلا أبا وإن يقاتلوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا نعم وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بارك الله فيك yawa su albarka wannan aya na da alaka da ayoyin da muka tsaya a jiyar kansu biya ba Allah ce ya ba mu umarni wal takum minkum ummatun ba to al'umma ma idan ba kungiya babu alkhairi a tare da su suna samun wannan khairiyya din ne da samun kungiya da aka ko masu cewa ba kungiya ku koma ku sake al alqur'ani ku karanta qur'ani da kyau dalili Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka fitar ga mutane me yasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kullum kuna umarni da kyakkyawa kuna hali gaba da mummuna kuma kuna jaddada imanin kullum da Allah madaukaki wannan ibn kasir Allah ya kan sai ce wannan ayar na da alaka da waccan ayar da Allah ya ce wal takum minkum ummatu saboda alkhairun ku itabbata to a samu wata kungiya daga cikin ku yad'una ila alkhair in ake wannan to da yin wannan aikin kuntum khayra ummatin kun zama fi alkhairin al'umma an fahimta kenan ba don samun waɗannan ƙungiyoyin na addini da suke karantar da mutane ga addini ba suna tuna musu Allah suna tuna musu aƙida suna tuna musu ibada suna tuna musu mu'amala to da al'umma ta zama babu wani alkhairi a tare da walau amana ahlul kitabi da a ce mazawwa littafin sun yi imani irin imanin su lakana khairan lahum da hakan ya zama alkhairi gare su min humul mu'minun a cikin mazawwan littafi akwai masu imani irin sa Abdullahi dan Salam wadanda imanin su dore sun yi imani da Annabi Musa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka imani da shi wadannan min humul mu'minun amma fa wa aktsaruhum al-fasiqun mafi yawan su fasikai ne yan tawayen Allah da karku da mu da su lay yadurrukum illa azab ba za su cutar da ku ba cutarwa da za ta muku wani mummunan tasiri ba ce cutarwa irin ta cutarwa wata kaya ta ta soke ka ko ka taka kaya ko wani abu mai zafi ya taba ka ko kaza zai wuce ko ba zai wuce ba zai wuce da haka duk wani abu da wani zai maka akan addini ɗazu ne bai cutar da kai cutarwar da za ta yi maka tasirin da za ta jawo maka nadama da suno a ran tashin alƙiyama ba waye yuqatilukum Allah ya kuma ku tsaya ku ji da za su yaƙe ku a zuwa ce a shaye daga tsakanin musulmai da arna yuwannukum a dabara za su biya muku baya arni bai iya tsayewa wajen fada ba akwai barazana amma ya ka zo ka shaye daga zai gudu. to ai dole zai gudu dan me zai gudu saboda ba shi da wani abu da yake sa abin da yake sa duniya ce kawai ya sani in wannan duniyar ta bare ya bare kenan har abada Idan aka ba zai yarda ba sun malayin sauran sannan ba za a taimake su ba Allah ba zai taimake arna akan musulmi ba da haka wannan abin da yake faruwa yawan masu albarka mun yi yanka ke nan ma akan gaba kar wanda ya taɓa tunanin amerika ko iran za su samu dama akan musulunci ba za su samu ba Allah zai karya su Allah ya ce zoribat alaihim zillatu aina ma sun ko ina suke Allah ya buga musu kaskanci da wulakanci ba mai jin tsoron su sai mutum irin su kaskantacce wulakantacce ya za ka ji tsoron kaskantacce yanzu misali da Allah sai ka ga tsumma ga tsumma ba wai mutum ya sare ka ga tsumma ba a'a tsumma ga tsumma ka san tsumma ne za ka ji tsoron tsumma me amfanin ka to wata da Iran da America duka dauke su inda kuka san tsumma aka so menene su kaskantattu ne su sun yi da'awar musulunci amma suna zagin sahabban annabi suna zagin matan annabi suna cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗancan sun kafarce musulunci gaba ɗaya ba su yarda ma su musulmi ba ne sai sun su kenan wa Allah zai gane a cikin su Allah ya sa kun gane kuma ni na sha faɗa babu wanda ya taɓa annabi sannan ya zo na lafiya kowaye kowaye ita ba annabi wallahi ba zai zauna lafiya kuma duk abin da baya to zai iya samu Allah ya sauke Allah ya ce aina ma suke ko ko ina aka same su suna cikin wannan kaskantin illa bi hablin min Allah sai suna da wani alƙawari da suka yi su sai su zo a yi yarjejeniya tsakanin su da musulmai dan a zauna lafiya wa hablin minan na ko kuma su samu jiwa su zo su ce suna karkashin wani musulmi musulmi ya ce ya ba su kariya wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam thumma ablighu ma'amala aljiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmi yan uwan juna ne kafadarsu komai nasu na daidaituwa wa yas'adu bil matihim adnahu mafi kankanta kaskanci daga cikinsu yana iya ɗaukar musu amana kuma mafi daraja daga cikinsu ya tsare wannan amana ummu hani Allah ya kara mata yadda lokacin da aka yi fatahu makka aliyu dan abi talib ya ga wani yana so ya kashe shi tace ta ba shi kariya yace bai yadda ba ta je ta garza ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ga dan baffanka na ba wani kariya yace bai yadda ba sai ya kashe shi yace a gaya masa kar i taba shi yanzu ita ummu hani da ta bashi kariya ya shiga cikin kariyar Allah da kariyar manzo Allah ba wanda ya ta bashi to arni kaskantacce ne in kaga ina zaman lafiya sai dai ana zaman lafiya yanzu je ne zaman lafiya a zauna lafiya tsakanin da musulmi ko kuma wani musulmi ibaki kariya ta wucin gadi shine illa bi hablin min Allah wa hablin min nas wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma har da wannan din ko da an ba su kariyar sun zauna sun sake sun sake sun miƙe kafa sun yi kaza kaza suna komawa da fushi daga Allah Allah yana fushi da su dan me dan musu imani ba wa bat alaihim al-maskana kuma an rubuta musu talauci karka ta kai ga sunan suna da kuɗi fala fala suna da manyan kuɗaɗe eh suna da su amma a banza ina masallacin da suka gina ake sallah za su samu lada ina makarantar da suka gina ake karatu za su samu lada ina rijiyar da suka haka in an sha ruwa za su samu lada ina ƙiyar da suka yi da in an bi an ji daɗi za su samu lada ina bishiyar da suka dasa in an ci ɗan itaciyar ko an zauna ƙarƙashin inuwar ta an sha za su samu lada me suka yi da in sun mutu za su samu lada kai ko a nan duniyar me suka yi da sun mutu za su rinka samun lada sun yi shi babu ashe wannan shi ne talauci na hakika talauci na hakika jama'a ba wai talaucin baka da kokobo shine talauci na hakika ba talauci na hakika shine mutum ya je lahira ba shi da komai a wurin Allah talauci na hakika shine mutum ya mallaki komai a duniya amma ya mutu daga mutuwarsa an nan da an bi shi da su ba wani abu da ya bari a bayansa da yake kawo masa wani abu na lada wannan shine talauci na hakika da aka duk nasa saba ina kira ga waɗanda Allah ya horewa ya ba su dama ya ba su kuɗi Allah ya ba ku mukullin aljanna Allah ya ba ku dama ku tsaya tun da sauran rayuwarku ku shawarci birnin zuciyarku ku yi wa kanku jijiya gabanin ku mutu ku bar kudin waɗanda ba sanya kuka tara ba kafin kai wata shida a naɗa ɗanka shine sarkin mashaya a garin ana ba ku labarin mutumin ko da ya mutu wata shida ba a yi ba aka naɗa ɗansa sarkin mashaya a garin sarkin mashaya su yi wa kanku fada karkace ce abin ya samu wani ni ba zai same ni ba ba haka ba ne duniya ba ta da tabbas ka yi wa kanka gijiya tun kana rayu allah ya baka kuɗi kai iba aljanna in ka ga dama buɗe ka shiga in ka ga dama ba ta rufe. ta yaya ka bude ka shiga yi wa kanka wasu ayyuka eh abdulaziz ar Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana da imani masu amfani abdulaziz ar-rajihi ya kuna jin labarin sa ko mai kudin da na saudiya yana da banki bankun rajihi sannan albankul islami na da shi ya fara islamic bank a duniya a wannan zamanin da muke yanzu babu endowment wanda yake nasa girma a duk faɗin duniya kuma kun zauna da dako kai fara dako irin abdulrahman dan awon abdulrahman dan awon da ne fara samun kuɗi da dako alhaji anamu kana son kuɗi karka damu kai maka idan Allah ya sa kun gani ba kafkanci ba ne an fahimta abin da abdurrahman dan auf ya yi zai zama kaskanci to yanzu ga arrajini da ya yi shi yanzu bai zama wani saba a duniya karka damu kai a ƙasar na ko wasu manyan masu kuɗi asalinsu a loda za ce da kai lodawa ne ya yi kuɗi yanzu akwai wasu manya da suka wuce asalinsu lodas ne yan dako ne da karka damu Allah subhanahu wa ta'ala ke wa duribat alaihim al an buga musu talauci na dindindin an musu sanfi na talauci saboda me ba su da komai a wurin Allah Allah ka tsare mu dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah abin da yasa wannan kataki ya same su dan sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah wa yaqtuluna al a bi ghairi haqq kuma suna kashe annabawa ba da haƙƙi ba zalika a sau wannan musiba ta same su saboda sako da suka kasance suna yi wa kanu ya aka zo da ƙetare iyaka da zalunci da suka kasance suna yi da aka kiyayi zalunci Allah subhanahu wataala baya barin zalunci baya barin azzalimi Allah dai subhanahu wataala wannan aya yana ba da labarin ta al'ummar annabi Muhammad su ne al'umma mafi alkhairi da aka fitar ga mutane da ka imam bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahih bukhari hadisin abi huraira da Allah yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas yace manzo Allah sun sani yace kune ne khairun nas lin-nas mafiya alkhairin mutane ga mutane ta'tuna bihim fi salasil kuna zuwa ku yaƙi mutane ku zo da su a cikin mari da sasari fi anaqim a wuyansu a sayar da islam amma har su zo su bi musulunci sai su shiga asali da aka ce ku karba haka kuro sai suka ki aka ce to a zauna da ku lafiya suka ce ba su yadda ba suka ce sai dai su yaƙi musulunci ba za su bace rawan gaban hantsi ba da aka yaƙe su Allah subhanahu wataala ya kaskantar da su ga musulunci amma da suka zo suka ga kyawun musulunci sai suka ce ai su haka abin yake ba da su faɗa da musulunci da sun karɓa sun tashin fari wannan ana gaya mana cewa mu rinka kyautata mu'amala tsakaninmu da abokan zamanmu karka yadda wani abokin zamanka wanda ba addinin ku ɗaya ba yayi Allah wajare da kai a halayenka da ɗabi'unka karka yi masa ƙarya karka ci masa amana karka yi masa ha'inci karka yaudare shi karka saba masa alkawari karka cuce shi karka zalunce shi duk wani abu ya ga fayau kawai a tare da kai an fahimta jama'a karka yi min mugunta to wannan kayi kira kenan zuwa ga musulunci da aiki irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa su yi durra yar abilah wasu malamai sun ce zarra sunan da kenan magana mafi inganci sunanta durra take baiwa mijinta labari cewa wata rana wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabin yana kan mumbari sai ce ya rasulallah ayyun nasi khair wa yafi alkhairi a cikin mutane fa sai manzo Allah sun sallallahu alaihi khairun nasi aqra'uhum wa atqahum mafi tsoron mutane shine wanda ya fi su karatu ya fi su karanta alkur'ani wanda ya fi su bin dokokin Allah wa amaruhum bil ma'ruf wanda ya fi su umarni da kyakkyawa wa anhahum anil munkar wanda ya fi su hani gaburan mummuna wa awsaluhum lir rahim wanda ya fasadar da zumunci kaga umarni da kyakkyawa da hani da biran mummuna sun ne sun shigo an gane ku a wata riwaya abdullahi dan abbas ya karanta wannan aya kuntum khayra ummatin lin-nas eh, khayra ummatin ukhrijat lin-nas yace هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سوني وقتاً من سكي قولا تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة جوا مدينة magana mafi inganci kamar da Allah kamar da Ibn ya faɗa wannan ayar ta hade duk waɗannan da faɗa masu zuwa su je su yada addini waɗanda suke sadar zumunci waɗanda suke sun yi hijira sun kaura cewa abin da Allah baya so zuwa ga abin da Allah yake so waɗannan duk sun shiga ciki an gane to amma dai mu sani ita al'umma din ko da akwai khairiyya a cikinta amma tana da mataki mataki mafi alkhairin waɗannan al'umma ita ce al'ummar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikin su kamar yadda yake khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to har su da suka rayu tare da manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam ba matakin su ɗaya bane to wannan kuma sai ka koma tabaqatu sahaba zaka ga dabaka ta farko sune abubakar da umar dabaka ta biyu al-asharatul mubashshiruna bil janna dabaka ta uku sune kaza dabaka ta hudu sune kaza haka aka dinga kakkasa su dabaka dabaka dabaka har aka je na karshe ina fatan mun gane Allah subhanahu wata'ala tare da cewa wannan al'umma ita ce ta ƙarshe amma kuma ya fifita ta kamar in ya zo a cikin hadisin imam ahmad da imam tirmidhi da imam ibn majah haka na cikin musarar na imam al-hakim hadisin hakim dan muawiya dan haida daga mahaifinsa muawiya dan haida yace manzo Allah sallallahu ce wasallam yace antum tuwaffuna 70 umma kuni al'umma ta saba'in da aka yi a ban kasa wa antum khairuha amma duk kun fi su alkhairi wa antum akramu ala Allah azza wa kun fi kima kun fi daraja a wajen Allah fiye da dukkanin sauran hadisin mu'azu dan jabal da abi sa'id bin khudri ya zo da irin wannan ma'ana kenan wannan al'umma tana da daraja a ɗaiɗaikunta tana da daraja kuma a gungu-gungunta tana kuma da daraja a karni-karni zamani-zamani da ya wuce a cikinta kowane zamani gwargwadon inda suke bin manzan Allah suke bin manzan Allah sallallahu alaihi amma dai khairiyya din mafi girma tana cikin umarni da kyakkyawa da hani da biran mummuna to da haka sai mu gajiyar wannan gara basa da muka samu ya yan masu albarka wannan al'ummar har a gidan aljanna sun fi kowace al'umma yawa hadisai sun tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka hadisin Abu Darda yace naji Abul Qasim sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukaki yace da Annabi Isa ya kai Isa zan aiko wata al'umma a bayanka in sun samu abin da suke so za su gode in abin da ba sa so isa same su za su nemi lada su yi haƙuri kuma ba tare da suna da juriya ba ko ba tare da suna da ilimi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi sai annabi Isa yake da Allah ya ubangiji haka za ya haka za ta yi a ce za su jure za su yi hakuri kuma ba su da ilimi ba su da hakuri sai ce eh ni ne zan ba su daga hakuri na da ilimi na shi Allah da kansa zai mana wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abubakar siddiq yace Allah ya bani mutum dubu saba'in za su shiga aljanna bi gairi hisab ba tare da hisabi ba wujuhum kal qamari lailatul badr fuskar su kamar wata daren sha hudu qulubuhum ala qalbi rajulin wahid zukatan su duk irin zuciya tsaye ce irin zuciyar mutum da yake kana jin haushin kanka kana yau kanka hasada kana yau kanka keta kana yi wa kanka kaza duk wani abu mara kyau kana yi wa kanka haka za su shiga aljanna su wannan dubu saba'in Allah ya sa muna ci eh Allah ya sa Allah ya sa muna ai dai muna ba mu kai dubu saba'in ba ko to Allah ya sa muna ci Yawwa, to abin da kaje sahabi ma yana nema kai kai saka ci da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar yace da manzo Allah ka nemi kariya ya manzo Allah Allah ya kara maka sai ce na nemi ƙari a wajen ubangiji fa za da nemi a kulli wahidin na alfa sai ce duk mutum dubu saba'in din nan kowa daga cikin su shi ma zai shiga aljanna tare da mutum dubu saba'in abu bakar siddiq ya ce da aka faɗi wannan sai na ga to duk mutanen madina sun shiga har ma mutanen wajen garin madina ƙauyuka kowa ya shiga Allah ya sa kun gani saboda ne wannan kamfata da za a yi buga saba'in sau dubu nawa kenan ba mutum dubu saba'in ya kace ba to duk mutum ɗaya kuma zai shiga aljanna da mutum dubu saba'in shi kadai in ka buga ka ga lissafi kake ya tafi miliyan bakwai haka ne ko ba haka ba to da Allah ko aka zo na aka kwashe mun mutum miliyan bakwai a nan boko duk ba mun shiga ba ko mu miliyan bakwai a nan boko an fahimta to Allah ka ba mu aljanna a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan na umar ne ce, ya rasulullah har lasta zattahu me isa baka nemi ƙari a wajen ubangiji ba sai manzo Allah sun salama ce ai na nemi ƙari sai ya sake ƙara mun bayan wancan 70 ta dubu 70 da wata dubu 70 sai ya ƙara sake ƙara mun dubu 70 sai ce me yasa baka nemi ƙari ba yace ai na nema sai Allah yayi haka i buɗe gabansa biyu haka i kan fata i sake buɗe ya kan fata ita tare da waɗannan waɗancan dubu saba'in na farko da tare da su kowanne mutum dubu saba'in zai shiga da shi su ma na biyu da kowanne mutum ɗaya daga cikin su dubu saba'in za su shiga tare da shi to ga kuma kan fata guda biyu an sake duk a cikin al'ummarka za su shiga babu hukuba babu hisabi za su shiga aljanna ne kawai kai tsaye kun ji aljanna ko da Allah ba sai ka duka ka tashi ka ruga da gudu ka shiga ba ko ko ne amma kun sani wallahi duk wannan kan fata ba sai abin sai sun shiga wuta haka ne ko ba haka bane kun ga duk wannan kan fata da Allah bai yi wallahi tallahi sai sun shiga wuta ko ba ku gane ba za a shiga wuta ko ba za a shiga ba za a shiga Allah alƙawari sai ya cika wutar ba wa min aljannati nasi ajma'in daga aljanu da mutane Allah ya saba zan shiga wuta ba a ah, to ni na ana kasa roƙa ne zai nake Allah ya saba zan shiga wuta ba ko kai ma sai roƙa to Allah ya sa babu dan wuta a cikin mu Allah ya sa duk ɗan aljanna ne an gane waɗannan hadisan sun zo da yawa sai na wannan kamfata guda ɗaya ta Allah waye san adadinta tabbas ba wanda ya san adadinta sai Allah an fahimta to Allah ya sa tun gabanin kamfatar ma Allah ya sa mun muna ciki an gane to waɗannan waɗannan hadisan sun zo da abin nan da yawa saboda lokaci dole ne mu haƙura mu kyale su ba sai mun kawo su ba gaba ɗaya amma waɗannan su ne ummahat nasu to amma menene isamar da wannan khairiyya din shine abin da ya kamata kowa ya sani fifikon da aka samu menene isa aka same shi dalilai ne guda biyu dalili na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu annabin da ya fi kowa dalili na biyu mun kasance muna umarni da kyakkyawa muna hani ga biran mununa muna jaddada imani koyaushe da Allah yanzu tambaya ta gaba menene ma'anar jaddada imani da Allah kullun ka da ka sake cewa ashhadu Allah? la ilaha illallah shine yake nufi ne yake nufi yace wato ne nuna billah ko kuna yin imani da Allah menene ma'anar imani da Allah ko yaushe kuna dawama akan imani da Allah to yana nufin kullun ka yarda kullun ka dawo musulunci ba abin da ake nidi ba kenan a'a abubuwa guda biyu تقوى الله عز وجل حيث ما كنت وأن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كو يوشي إذا ما سوك دنجا أيكين الله ني كان تنانين الله أتكين أبن ذاك إذا أبن ذاك بني موتنك كرم دنك مغنرك شرنك بايرورك كربرك ينك إن ينك komai za ka yi ka zamanto mutumin da numfashinsa yana bugawa tare da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anan wa tu'minuna billah wanda ya sami irin wannan to shi kam tagar ta yi masa kyau ya rabauta ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kanya cikin su abin da wafa ya zan daidai Allah ya bamu lada inda muke kuri Allah ya kai mana abin da yake na aiki Allah ya bamu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya bamu mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ji gamba gabatan mu ka gafarta musu Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah bukatunmu na alkhairi ka biya mana Allah damoyin mu ka yaye mana Allah muna roƙon ka kasar Najeriya Allah ka kawo mata zaman lafiya Allah yankin gabas na tsakiya Allah ka kai zaman lafiya a wannan wuri Allah abin da musulmai suke jin tsoro na wannan abin da yake faruwa tsakanin Amerika da Ingila da Iran Allah muna roƙonka Allah ka kawo ka kawo ƙarshen Allah muna roƙonka Allah ka buga azzalumai a tsakaninsu. Allah ka buga su ka kashe su gaba daya Allah muna roƙonka ka dawo da musulunci izza da buwaya Allah kar ka kaskanta mu Allah kar ka kaskanta addinin mu Allah kar ka kaskanta makomar mu Allah muna roƙonka Allah ka kaskanta kafirci da kafirai ka kaskanta shirka da bishikai Allah ka kaskanta bid'a da bid'o'i Allah muna roƙonka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka ɗaukaka tauhidi da akan shirka Allah ka ɗaukaka sunna akan bid'a Allah muna roƙonka kai mana jagora Allah halin da ƙasar nake ciki na rashin tabbas Allah ka kawo zaman lafiya a wannan ƙasa Allah masu harkokin ta'addanci da tashe-tashen hankula Allah ka kame hannayensu Allah muna roƙonka Allah aslihin ra'i war ra'iyya Allah ka inganta shugabanninmu Allah ka inganta mu waɗanda ake shugabanta Allah muna roƙonka Allah kada ka kama mu da abin da wawan cikin mu suke aikatawa Allah ka wadata mu daga wadatarka Allah ka ba mu daga falalarka Allah kar ka haramta mana abin da yake hannunka saboda laifi da zunubai da muke aikata gare ka Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin bayanka na ƙwarai. waɗanda in sun kira ka kana amsawa in sun roƙe ka kana badawa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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله